بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أول جاء أن من أبكي لهذا مؤمن صافية فلهدي ثلاثين جوات شعبان الله عليه وعلى آله وسلم بمؤلاء الذي wa ثلاثين 1432 wanda ya daidai da 31 ga watan bakwai shekara ta 2011 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin al-wahiq al-maksum asirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda insha Allah zai zama shine darasinmu na ƙarshe kasancewar ramadan ya zo hatman insha gobe za mu tsaya kan abin da muka karanta yau insha za mu ci kuma bayan ramadan bi idin lahi ta'ala kuma ba laifi a sanar yanzu cewa insha Allah ya kai mu yau bayan la'asar za mu fara darasin mu na tafsiri a wannan masallaci kamar da aka yi shekarar da ta gabata cikin yardar Allah insha Allah maɗauki ke muke mu maganar kafin fito ina wajen awa ɗaya an yi taimun wayoyi daga wurare da yawa ana zancen wasu suna cewa sun samu labari ta wani gefe nasu cewa an ga wata jikanin abin da ya kamata duk musulmi su ɗauka shine <clears throat> maganar ganin wata kamar da aka sani a tsarin zamantakewar mu a najeriya mai ba da sanarwa akan an ga wata ko ba a gani ba shine sarkin musulmi lokacin da ya zama cewa mai ba da sanarwa ba to bai kamata wani ya ɗauki wata sanarwa daga wani gefe ba wannan ƙoƙarin raba kan al'ummar musulmi ne kuma ba daidai ba ne a shekara da shekaru ana samun kurakurai akan wannan ko kuma maganganu akan wannan harka ta ganin wata kuma shi mai alfarma sarki musulmi daga bara ya hana wannan tsari na cewa sai mutane sun yi bacci karfe goma sha biyu a zuwa na cewa an ga wata kuma duk ya yi haka ne don kokarin dakatar da irin wani rudanin tsakanin al'umma daga bayan an yi isha'i zuwa karfe tara in ba su samu sanarwa ba to ba wani wanda zai zo daga baya ce shi ya gani duk watan da ba gan shi karfe tara ba ya ba da doka shi ke haka za a cika sha'aban ya zama talatin insha Allah gobe ne ɗaya ga watan ramadan malamin ya fara da cewa awamilu sabri wasu sabat <clears throat> abubuwan da suka sa haƙuri da tabbata ga musulmi bayan ko kuma duk da irin wahalhalun da suka sha a hannun wato musulkai a makka wannan abubuwan da malamin zai lissafa mana kenan a wannan wuri yace wa huna yaqifu alhalimu hayran a wannan wuri duk mutum mai haƙuri zai ruɗe ya rasa inda zai bi wa ya tasa'alu uqala'ur rijali fi ma bainahu nan mutum malamin yana so mana magana ne akan abubuwan da suka gabata a baya na irin tsananin da musulmi suka shiga a hannun kafirai da cutarwar da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa a kan wannan addini din kuma duk da haka bai sa sun ce to kai tun da dai mutanen nan ba sa son addinin nan da muke yi to mu daina mu zauna mu bi abin da aka saba ake yi iyaye da kakanni a bauta wa gumaka wannan matsawa kasan idan ana matsa maka matsi ya kai matsi wani idan akwai rauni a zuciyarsa bai gama gamsuwa da abin da yake kai ba zai iya cewa to shi kenan tun da dai abin ya yi tsanani to in daina mana shi kenan mu zauna lafiya sai zama cewa asalin shi abin da ke so shine ya zauna lafiya da mutane ba wai ya zauna lafiya da Allah ba to musulmi ba su yi wancan abin ba ma'ana ba su juya baya sun ce bari su koma su bi abin da waɗannan mutane nasu suke so ba sun tsaya akan addinin su duk irin wahalar da suka sha shine nan sai yake cewa duk mutumin da Allah ya hore masa haƙuri zai tsaya wato a ruɗe ya rasa ina al'amarin nan yake ne kuma mutane masu hankali daga ah, musulmi ko kuma kowa ma zai rika tambayar kansa yana cewa ma hiya al-asbab wal awamil allati balagat bil muslimina ila hadhihi al-ghayat al-quswa waɗanne sabubba ne suka sa musulmi suka kai irin wannan gaya matukar gaya na haƙuri da juriya da tsayawa akan abin da wato suke kira zuwa gare shi wal haddul mu'jiz min tabbat da kuma wannan haddi da akwai mu'jiza a cikinsa wato na tabbata tabbatar da suka yi sifa ce ta cewa kai akwai wata mu'ujiza tare da su ma'ana wani abu ne da ba mai iya irinsa a ce an maka irin wannan azaba da kuntatawa da cusa maka damuwa da bakin ciki amma duk da haka kana tabbace kana tsaye akan abin da kai imani da shi kai sabaru ala hadhihi al-ittihadat yaya musulmi suka iya haƙuri akan waɗannan wato uh, wahalhalu da cizgunawa da ake musu allati tafshi'u li sama'iha al-junud waɗanda wato fatar jiki za ta tashi tsikar jikin mutum za ta tashi idan ta ji wato ana yi ko tana jin labari kawai yanzu wani abin da muke karantawa a baya a wannan kwanakin ana abin da aka yi wa musulmi wani jin cewa an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wasu daga cikin sahabbai irin wannan abun yakan tada masa hankali ya ji cewa ya shiga damuwa tsikar jikinsa ta tashi a ce ya za a yi dan adam a yi masa abu kaza yau shine abin da ke nufi wa tarjufu biha al afidatu kuma sannan zukatan mutane su raurawa wa nazaran ila hadha alladhi yatakhalaju al quluba to saboda wannan abin da yake shiga zukatan mutane ya tasiri cikin su nara an nushira ila ba'd hadhihi al awamil wal asbab isharatan abiratan basitatan yake kasancewar wannan abubuwa suna da tasiri muka ga ya kamata mu ishara zuwa ga waɗannan sabubba shine awamin aka ce awamin ana nufin dalilai ko abubuwan da suka sa aiki wani abu abu kama suna ce musu element abin da ya jawo wani abu ya yi tasiri shi ake ce ma amil ko awamin wal asbab da kuma sabubba amma ce ishara wato takaice kuma yar karama ba wai da zulfi ba menene dalilan da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a wancan zamani duk da irin azabar da ake musu suka tsaya suka yi haƙuri suka tabbata akan musulunci ba su ce sun fasa ba mun fahimci abin da ke so gaya mana dalilan yake so musu yace al-awwal dalili na farko shine al-imanu billahi imani da Allah yace inna sababar ra'is a lugar larabci abin da ya cancanta a ce ar-ra'is ba ar-ra'isi ba abu ne dai ya shahara mutane suna faɗi da malamai suna cewa ba daidai bane hmm. yadda yake rubuta a nan shine ar-ra'isi sahihin larabci shine a ce ar-ra'is inna sababar ra'is wato babban dalilin da shine ya jawo musulmi suka yi wannan lamari na haƙuri da juriya da tsayawa akan musulunci wato fi zalika awwalan wa bizati da kuma haƙiƙanin lamari yake huwa al-imanu billahi wahdahu shine imani da Allah shi kadai wa ma'rifatuhu haqqal ma'rifa da kuma sanin Allah din haƙiƙanin sani fal imanun jazimu idza khalaqat bashashatuhu alquluba shi imani yankakke wanda babu kokonto idan daɗinsa ya takuɗa da zuciya ya zinu aljibala yana yin daidai da wato dutse wala ya tsishi ba tare da wato ya raurawa ba in dai mutum akwai imani mai ƙarfi a zuciyarsa to imanin nan nasa zai kai inda za a kwatanta nauyinsa wato a hissiyance za a samu cewa wato ya kai kimanin wato nauyin dutse babba ba tare da ya girgiza ba yace wa inna sahiba hadal iman duk mutumin da yake da irin wannan imani al-muhkam tabbatacce kuma wato kin tsatse a zuciya wa hadal yaqin da kuma wannan sakankancewa aljazim wanda babu kokonto cikinta ya rama ta'ibar duniya zai dubi wato zai ɗauki wahalhalun da zai sha a duniya mahma kasurat duk yawansu wa kaburat kuma duk girmansu wa tafaqamat wa shtaddat duk irin yadda suka hauhawa suka yi tsanani to yaraha fi jambi imanihi a gefen imaninsa zai kalle su tahaniba qa'imatan wata kainuwa ce kawai da take yawo fauqa sailin jarifin saman wani ruwa ma mamako wanda ya kwaso ya sauko daga wato wanda Allah madaki ya zubo da shi daga sama kuma yake bi da gidaje yake kwashe su kaga irin ruwan da ake yi babba mai karfi wanda ke tafiya da gidaje ya biyo ta kwaruruka gaba ɗaya gari ya cika da ruwa ai idan ka ga wata kainuwa a kansa tana yawo ba komai mace ko to abin da ake nufi kenan ma'ana ba ta kai tasirin da za ta dakatar da wannan ruwan a ce ta yi masa nauyin ba zai iya tafiya da ita ba to musibin da musulmi suka haɗu da su a wancan lokaci ka ɗauki cewa wannan ɗan kainuwar ce da take kan ruwan kawai ba wani abu mai ɗan damuwa ce za ta zo kuma za ta wuce amma wannan ruwan mai ƙarfi nan yana kwatanta musulunci da shi ne ruwan mai ƙarfi imanin nan mai ƙarfi ya yi ƙarfin da babu wani abu da zai tsaye da shi duk wata yar damuwa da nan da can ba za ta hana tafiyar wato addinin musulunci ba ina fata muku ji annake misalin nasa yace in jaa li yakfira sududa in ruwan nan mai karfi da yazo ya karya dam in an ce as-sudud ana nufin wato eh, jam'i ne na sad as-sad shine dam mun san dai dam irin namu wani ai ana ana yin kwari ne don ruwa ya taru a samu ruwan da za a rika sha shi ake cewa dam ko yawa to ruwa mai karfi yakan zo ya karya dan ya zama cewa ya tafi da shi kuma ruwan da ke cikinsa shi ma ya ambaliya ya wani wurin a mai karfi walƙila al-hasina da kuma wato gine-gine da aka yi a kan dutse waɗanda suke masu karfi aka yi amfani da su domin su ba da wato kariya fala yubali bi shay'in min tilka al-mata'ib za su ga cewa shi wannan irin imanin bai damu da irin waɗancan wahalhalu da tsanani amma ma ya jijihu min halawati imanihi shi musulmi kai ba zai damu da abin da ke wato tafai da shi ko ya haɗu da shi na wahalhalu ba tare da abin da yake ji a zuciyarsa na imani mai ƙarfi wa tsarawatu iz'amihi da kuma daɗin biyayyar da yake wa wannan addini din da jawuwar da yake yi hmm, wato tafiya ce ta riga ta yi karfi ta shiga zuciya imani in ya riga ya zauna a zuciyar ɗan adam duk yadda za ka yi da shi da duka da zagi da cin mutunci ba zai sa ya fasa ba amma idan ya zama imanin bai gama karfi ba to shine akan sa mutum ya canza ra'ayi saboda duka ko zagi ko cin mutunci ko raba mutum da aikinsa ko da matarsa da makamancin wani amma idan mutum imaninsa ya tsaya tabbace to duk abin da za ta yi masa a duniya mutum nawa aka samu aka ɗaure su wani ma aka sa mai share aka tsaga shi gida biyu ana cewa ya ce ya kafirta ya ce ba zai faɗa ba duk da cewa ya halatta a shar'ance mutum ya faɗi kalmar da in ya faɗe ta kafirai za su ƙyale shi kuma ya zama imaninsa yana nan kuma da Allah mai bamu labari a cikin alkur'ani amma an samu wasu saboda juriyarsu sun tsaya an kashe su sun ƙi faɗar kalmar kafirci duk wannan ya tabbata a tarihi wannan me yake nuna maka yana nuna maka cewa mutum yana tsaye a kan imaninsa kuma ya yarda da abin da ya yarda da shi duk abin da za a yi masa ba zai fasa ba hmm. wannan shine imani kuma shine musulunci ah, ya ce wa bashashatu ƙinihi da kuma dadi wato yaqini da ya tabbata ko farin cikin ya yaqini kai ne bashasha da ya tabbata a zuciyarsa shi yasa Allah mai shi cewa fa amma zabadu ita kumfa fa habu jufa'an sai tafi hakanan ba wani abu ba amfani ba komai a bushe haka zai kaikashe ta sheƙe kun fa tana kallon ta haka ita da kanta za ta ƙare iska ta sheƙe ta hmm, iskar ma ba wata mai ƙarfi ba ka ba wa kun faɗan lokaci da kanta za ta sheƙe ta ƙare babu ita haka ne wa amma ma yanfa'un nas amma abin da zai amfani mutane shine ruwa mai ƙarfi fa yamkusu fil ardi to shine ke zama akan ƙasa wannan wannan kwatankwaci ne na imani da kafirci kafirci kun fashi hayaniya ce da hargowa ƙoƙari ne na a yardar da wasu halittun Allah ba Allah ba haka kafirci yake duk wanda kaga yana kafirci ƙoƙari yake ya yardar da wani wani ya yarda da shi ba Allah ba amma mai imani so yake Allah ya yarda da shi duk juzgunar da za ka yi masa yana nan abu guda shine abin nan ɗin kwatankwacin da ake bayarwa kamar yadda wato ruwa yake haka zai tsaya wuri ɗaya ya amfani mutane ita kwakumfa ka kyale ta ka bata lokaci yanzu za ta tafi ta tashi daga aiki yace wai ta min hada sababi alwahid daga wannan sababi da muka ji guda daya akwai wasu asbabun ukura sabubban daban wanda suke reshe ne daga cikin ta tuqawwi hada asabat wanda suke karfafa wannan tabbatar wal musabara da hakuri inda juriya wahiya to sai kuma ya kara wasu dalilai din banda dalilin imani da Allah wanda dalili ne kuma yasa musulmi suka sake tsayawa wato suka tabbata ba su karkace daga hanya ba na biyu yace qiyadatun tahwa ilaiha al-af'idatu shugabanci ne wanda zukata suke son sa zukata gaba ɗaya suna karkata suna jawuwa zuwa ga wannan shugabancin ana nufin ne shugabancin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake in an samu matsala gunsa ake komawa shine mai cewa ayi shi kuma wahayi yake aiki da shi Allah ne ke ce masa yi kaza ka bar kaza ja mutanenka ka ka ce musu kaza ka ce musu kaza duk shugabancin da yake akan wannan zai samu ta goma shi daga Allah subhanahu wataala da goyon baya sannan kuma zai samu kauna daga wurin masu goyon baya din su mutane ma'ana idan mutum yana so ya samu soyayyar jama'a to ya bi Allah in ya bi Allah ya bi dokokin Allah Allah subhanahu ta'ala zai sa mutane su so shi kuma su bi shi akan abin da ke kiran su akan sa yace faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa huwa al ala lil ummah al-islamiyyah wanda shine shugaban wato uh, safarin shugaba na gaba daya na koli wanda ake cewa a zamanin ilimin uh, ko in ce a yaren irin zamanin yanzu ko shugaban koli ko shugaba mai cikakken iko hmm, kamar da ake faɗi wato mai iko da irin nasa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ne shugaban al'umma baki daya bal lil fi jam'a kai da gaba ɗayan dan adam ma shine shugaban su yatamatta'u min jamalil khuluqi manzo sallallahu alaihi wasallama yana da wasu kyawawan halaye shine jamalul khuluq yake nan wa kamalin nafsi da cika kamala ta rayuwa ta dan adam duk inda kake son dan adam an ce ya kai matuƙa ya cika babu tawaya tare da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine gaban sa duk wani dan adam da ya cika ya batsi ya tantanta a ce wannan mutum ne na haƙiƙa saboda halayensa da imaninsa da yadda yake mu'amala da mutane to a ƙasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa makarimin akhlaqi da kuma dabi'u waɗanda suke masu karimci masu daraja wa shiyamin nabila da halaye ne masu daraja har yanzu wa shama'il karima duk wannan ne mai takalmomi ne wanda yake ma'anar su daya in ce shama'il da ashiyam da asam da al-akhlaq duk wannan kalmomi ne mutaradifa ma'anar su guda daya a larabci yawa yace bima tatajazabu ilayhi al-qulub Allah madauki ya hore masa waɗannan halaye ta yadda zai iya fizgar zukatan mutane da wannan halaye babu wanda zai mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji baya son sa duk kafircin mutum in yi mu'amala da manzo sallallahu alaihi wasallam zai ji cewa kai wannan mutumin mai gaskiya ne wannan mutumin mai halaye masu kyau ne wannan mutumin abin da yake kansa daidai ne sai dai saboda kafirci kawai mutum ya ibi amma ba dai ya ji baya sha'awar halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu wannan sannan kuma yake cewa wa tatafana dunahun nufusu <coughs> kuma sannan rayuka za su iya rabuwa da rayuwarsu wato mutan adam zai iya rabuwa da kansa domin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin soyayya da ake masa to kaga duk shugaban wanda shugaba ne taba samun irin wannan goyon baya daga mabiyansa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wani daga cikin kafirai yake cewa ya yi yawo ya ga yadda mutane suke goyon bayan shugabanninsu suke musu da'a amma tun da yake bai taba ganin mutumin da mutane suke son sa ba irin Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sa suke son shi ma'ana bai taba ganin mutumin da sa suke sa suke biyayya gare suke da'a gare shi irin Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a taba yi ba shi kadai ne wanda ko sallah ake yi in suka ji yayi kaki zai tofar da yawo za su yi miƙa su. na kusa da shi za su miƙa riga ya zama cewa ya tofa a cikin rigarsu saboda kwaɗayin a ce yawonsa ko maginarsa sun sa a bakinsa sun haɗe ka taɓa ganin ɗan adam da wannan hmm? ko mutum ya yi ga wani ɗan adam daban ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to bisa jahilci ne da kuma guluwi da wuce iyaka da ya ɗauki wannan mutumin yana nema ya kai shi wani matsayi mummuna amma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbata komai nasa albarka ne jikinsa a kowane bangare nasa albarka ne shi yasa duk mutumin da ya taba samun damar ya riki wani abu daga wato abinda manzan Allah sallallahu alaihi ya mallaka ko riga ko hula ko wani mayafi kai ko gashin da aka yi aski daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya riki wannan a cikin sahabbai boyewa suke yi kamar abin tarihi cewa sun rike wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi saboda me saboda shi komai nasa albarka ne Allah subhanahu ta'ala ya masa albarka kuma ba a kiyasin wani wanda ba shi ba a kansa duk wanda ba shi ba daga abubakar radiyallahu anhu zuwa duk mutumin da yake da rai yanzu musulmi babu wanda ke da irin wannan falalar na cewa a nemi tabarrukinsa a shafi jikinsa a samu albarka banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aqida ta musulunci ta hakikatan kuma ta gaske Allah madauki ya taimake mu to wannan irin halinsa mai kyau shine babban bayan imani da Allah da kuma cewa da sakon Allah yake tafe wannan shine babban abin da yasa ya samu irin wannan wato jan zukata din yayi musu tasiri nan da nan wa kanat ansibatuhu min al-kamal alladhi yuhabbabu lam yurzaq bi mithliha basharun wani abin da ya gane faɗa ne cewa rabansa shine ansibatuhu rabansa da ya samu nasibi nasibi jam'in nasibi ne yawa rabon da yake da shi minal kamali na kamala ta dan adamtaka a ce ya sami kamala ta dan adam allazi yuhabbabu wanda ake so wanda ake son su saboda shi lam yurzaq bi mithliha basharu babu wani mutum dan adam da aka bashi irin waɗannan sabubban na kamala din ko kuma rabon na kamala wa kana ala a'la qimmatin min ash-sharafi wan nubuli wal khairi wal fadli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kere kowa yana kan kimmar matukar can saman duk wata daraja da halin kirki da daukaka da alheri da falala kai duk abin da zaka ka yaba dan adam da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shi shikenan sai ka rufe wato bakin ka komai ya kare wa kana min al-iffati wal amanati was sidqi wa min jami'i subul الخير ala ma lam يمتار ولم يشك فيه أعداؤه فضلا عن محبيه ورفقائه يا النبي صلى الله عليه وسلم ينادى كامي كي دا أمانة دا جسكية كي دا دكا وتهنية تألهيلي إذن تيدى مكيانسا مكيانسا ما بسيكو كنتو با سوى أزوسية أقوى أن أبوه معناه كافرين makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi kokonton cewa yana da irin waɗannan halaye na kirki ba ballantana wato masu sonsa da kuma waɗanda suke tare da shi la tasduru minhu kalimatun illa wa yastaqimuna sidqaha kalma ɗaya ba za ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai su sun tabbatar da cewa gaskiya ce duk wanda manzan Allah sallallahu alaihi ya haɗu da shi ya yi masa magana to babu wani ɗan adam da ya taɓa jin cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ƙarya ne har zuciyarsa yana faɗa waɗanda yake ba su yi imani da shi ba sukan ƙaryata shi ba don komai da kawai sai don ba sa son bin abin da yake faɗa amma ba wai don har zuci sun yarda da cewa abinda yake faɗa ɗin sun ga cewa ƙarya ba ne yace istama'a talafatu nafarin min quraish wata rana wasu mutum uku daga qurayshawa sun haɗu wuri guda wa kana qad istama'a kullu wahidin minhum ila alqur'ani sirran kuma kowanne ɗaya daga cikin su ya saurari alqur'ani an sahibihi shi kadai a sirrance wato wa suke a wancan lokaci kowa sai ya ne ya koma gefe sai ya yana sauraron qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake karanta shi to kowanne ɗaya daga cikin wannan mutum uku ya samu dama ya labaɓe ya ji qur'ani to sai kuma daga baya sai suka haɗu wuri ɗaya da suka haɗu a sun man kashe fasirruhum sai su ya bayyana fasa'ala ahadahum ahaduhum aba jahli sai ɗaya daga su ya tambayi abu jahal wa kana min ula'ika salas abu jahal ɗin kuma yana ɗaya ne daga cikin wannan mutum uku ma'ana abu jahal yana cikin waɗanda suka lallaɓe suka je suka ji ƙur'ani daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama to sauran mutum biyu ɗaya daga cikin su sai tambayi abu jahal sai yake cewa ma ra'ayuka fi ma sami'ta min muhammad me ra'ayinka dangane da abin da ka ji daga gun muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana me kake gani wannan qur'anin da ka ji me za ka ce ne a kansa me ra'ayinka shi ne sai yake cewa faƙala sai yake ma da sami'ta me ka ji tanaza'na nahnu yace me naji kai ni din me naji sai su ga amsa ta tanaza'na nahnu wa banu abdu manaf ash-sharafa da mu da banu abdu manaf in ji abu jahal fa a cikin quraishawa shi ma sai yace da mu da banu abdu manaf tanaza'na mun yi jayayya ne ash-sharafa akan neman daukaka su suna son daukaka mu ma muna son daukaka af'amu fa af'amna sun ciyar da abinci sun ba wa matalauta sun taimaka wa mutane da dukiyar da Allah ya hore musu mu ma mun yi kaga sun haɗu kenan anan ko wajen ciyarwa wa hamalu fa hamalna mun ɗauki nauyin mutane da haƙuri da su da juriya sun ɗauka kai mu ma mun ɗauka wa a'tau fa a'taina sun bayar mu ma mun bayar mana in taimakon mutane ne sun bayar mu ma mun bayar hatta idza tajazabna tahazaina ala rukabi har sai da muka yi daidai wa daida kowa akan gwiwarsa ma'ana muka yi daidai matsayin mu da su wa kunna sairi rihanin mun zama kamar wato dokin jingina ma'ana mun zama daidai wa daida kowanne matsayin su babu wani wanda ya kai wani tunda dokin jingina ne ba shi da wata falala ba shi da daraja ma'ana da mu da su babu wani wanda ya fi wani abin da ke nufi kenan qalu wai sai suka zo suka ce lana nabiyun mu muna da wani annabi ya fi bil wahyi min as-sama'i wahayi na zuwa masa daga sama kun ga ma'ana kenan da wannan banu abdumanafin suke so su ɗaukaka su fi mu bayan da darajar mu ɗaya da su to wannan shine kawai sababi amma ba wai saboda kawai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa ƙarya bane mun fahimci abin amma ana kenan ashe hassada ce zancen na hassada ne zancen na kar a zo a wuce mu ne da ɗaukaka wannan ita ce maganar abu jahal sababinsa da yasa ya kafirta kenan matsayinsu ɗaya da su banu abdumanaf mun san annabi sallallahu alaihi wasallam banu ila banu abdumanaf yauwa to suna ganin cewa shi abu jahal yana da da shi kabilarsu da banu abdumanaf a cikin ƙwarar shawa sun kai matsayi guda duk alherin da wannan suke yi waɗannan masu nayi abin da wannan suke a ba musu wannan masu nayi sai da suka zama matsayin su daya daidai wa daida babu wanda ya boni kawai wasu abu da manafin wato gari kawai sai suka fita suka ce amu muna da annabi to ya za a mun yadda mu haƙura kawai da wannan shi ke nan dalilin sa kuna fahimtar sababin yawwa sai ce lana nabiyun ya atihi alwahyu min as-sama'i <clears throat> famata nudriku hadhihi sai abu jahal ya ce to mu in an bar mu yaushe za mu kai wannan matsayi mu mai jannan ma'ana su ba za su iya fitowa da wani su masu sai ce gashi annabi ne ane masa wahayi ba in muka yadda da wannan abun aka bar shi a gidan abdulmanafin cewa ga annabi a cikinsu su ane masa wahayi to kuma ai sun fi mu kenan to mu kuma ba za mu bari shi mu ba wannan sababin da kake gani shi ne sababin mafi yawa daga cikin masu kafirci mafi yawa ba wai duka ba da yawa daga cikin mutane abin da ke hana su su yarda da musulunci su bi shi shine suna ganin masu musuluncin nan makaskanta ne don me za a ce yau sun zo sun fi su shi ke nan abu wannan tarihin haka yake tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu wanda duk baya san abin da kake kai ka yake kallo ya za a kai a zo a ce wai alheri ba zai zo ba sai ta hanyar ka kai wane ne dan wane ne shine wannan abun yana da cikin sababi yawa to haka nan abu jahal ya bayyana da bakinsa sababin da yasa bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai ce wallahi la nu'minu bihi abadan ce wallahi ba za mu imani da shi ba har abada wala nusaddiquhu kuma ba za mu gaskata shi ba dalili ya bayyana wa kana abu jahal yaqulu kai abu jahal ma ya kasance yana cewa ya muhammad inna la nukazzibuka walakin nukazzibu bima ji'ta bihi ya gaya masa shi da shi ƙulƙu cewa ba ma ƙarya ta ka taɓa ƙarya ba amma wannan abin ka zo da shi shi muke ƙaryatawa to me ƙaryatawa shi ke nan ai an ƙaryata in dai kullum in na zo na faɗi magana cewa kuke gaskiya ne to nan da na zo da wata in kun yadda cewa ban taɓa ƙaryar ba sai ku karɓe ta ita ma da ina ƙarya ba zan wannan ƙaryar ba kuma musamman ƙarya ga Allah hmm? mutumin da bai wa ɗan adam ƙarya ba bai zo ya ce maka alhaji wani ya ce kaza ba malam wani ya ce kaza bayan bai faɗa ba ya za a yi zo ya rasa wanda zai wa ƙarya sai Allah ya zo ya ce maka Allah ya ce kaza bayan Allah ne yana da wuta zai sa mutum a ciki kaga wanda ya ji tsoron yake jin kunyar yake jin nauyin yi wa ɗan adam ƙarya wanne sai yake da a ce yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ballantana zababban manzo da Allah ya zaɓe shi dan ya zama wato mai kawo saƙo daga gare shi a shi yasa ya ce anzala fa Allah a lokacin nan da Abu Jahl ya faɗi wannan sai Allah yake saukar da aya yake cewa fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimin bi ayati Allah yajhadun lalle su ba sa ƙaryata ka sai dai azzalimai ayoyin Allah din suke wato jayayya da su suke musun su suke ƙaryatawa wa gamazahu sallallahu alaihi wasallam al-kuffaru yawman talata mun karanta a baya cewa sun tsokane shi har sau uku ko lokacin da suke zaune a jikin ɗakin ka'aba ɗin to shine nan zai maimaita wasu daga cikin waɗannan abubuwan da suka auku a baya faƙala fi salisati a na uku da suka tsokane shi suka gaya masa mummunan maganan nan sai ya ce ya ma'ashara ƙuraish ya ku ƙuraishawa ji'tukum bizabhi a wancan yace wallazi nafsi bi yadi a cikin bizabhi ko yawa nan ya buɗe abin abinda muka karanta a baya yace wallahi na zo muku da yanka ne ma'ana in kuna tsammanin laba-laba ne lamarin namu to wallahi ku canja ra'ayinku shi ne shine yace ji'tukum bizabhi na zo muku da maganar yanka ne ma'ana akwai jihadi akwai yaƙi da zai faru tsakanin mulku tun daga lokacin kuma sai suka sha jinin jikin su cewa wannan mutumin fa da gaske yake yi abin nan ba wai na wasa bane ba maganar hauka bane ba kuma maganar neman duniya bane ba maganar neman wani matsayi bane wato ko dukiya A fa akhadhatuhum tilka kalimatu sai da wannan kalma ta kama su ta tsorata su ta rana su hatta inna ashaddahum adawatan sai da ya zama wanda ya fi su tsananin adawa ma uhu yana zuwa yana kwantar da hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta shi a baya ko hmm. wanda ke dai kun manta ne kun manta waɗanda suka yi taliki wannan kalmar ma ita ce mana amfani da ita yarfa'uhu ba yarfa'uhu bil aini ba arrafa shine at-taskin mutum ya rika kwantar da hankalin mutum yana rarrashin sa sai da wanda ya fi su tsanani tsanani din yazo yana rarrashin manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa ba komai a mu ba haka muke nufi da Allah ka kwantar kai hakuri kawai ne ka shike tun da ya ga musu wannan magana din a ما أو بأحسن ما يجد عنده دم في kyawun abin da yake tare da shi na iya wato magana walamma alkau alaihi sala jazuri lokacin da suka jeho masa wato tumbin raƙumi wa huwa sajidu lokacin da yake sujada da a ya yi musu addu'a ma'ana yi addu'a a kansu mummuna fa zahaba anhu mudhahik sai dariyar da suke yi da wargin da suke yi ya tafi wa sawarahum hammu ya zama cewa wato bakin ciki da wal da rashin kwanciyar hankali a ya hau kansu wato ya sai tsara a kansu wa aikanu annahum halikun suka tabbatar da cewa su halakakku ne wada ala utbat ibn abi lahab ya kuma yi addu'a akan utbat ibn abi lahab falam yazal ala yaqinin min liqa'i ma da'a bihi alayhi ya zama cewa shi utba jumla abi lahabin din yana nan bai gushe ba yana da yaqini akan cewa abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a akai zai same shi kuma sai bai same shi kun tuna kissa wacce ce cewa zaki zai tinye shi ko yawa duk wannan malamin yana dawo mana da faifan ne don mutuno cewa ga fa irin abin da aka yi wato so yake nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da wani abu wanda abokan gaban tasa sun tabbatar da cewa da gaske ke amma duk da haka ba su yi imani ba yawa shi ne sai ke cewa hatta innahu hina ra'a al-asada har sai da lokacin ma da shi utba ya ga wannan zakin kala sai ne ce qatalani wallahi muhammadun wa huwa bi makka wallahi muhammad ya kashe ni gashi ko yana makka ni gani a shaf. ai mun da wannan ko yawa duk da yake na san wasu sun manta mintan tsayi yake wa kana ubayy ibn khalaf yatawa'aduhu bil qatl ubayy ibn khalaf ya kasance yana wato tsorata manzon Allah sallallahu alaihi da cewa zai kashe shi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa ban yace in ba kashe ne za ka yi ba ana aqtuluka insha Allah ni ni zan kashe ka insha Allah haka annabi فلما طعن أبيا في عنقه يوم uhud lokacin da من Allah صلى الله عليه ya soki shi wannan أبي بن خلف din a ranar yakin uhud الله sallallahu alaihi wasallam ne ya kamar yadda ya gaya masa a makka cewa ni ne zan kace kato a ranar yakin uhud ko haka ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tuka masa wato wato takobi a wuyansa wa kana khabsan ghayra kabirin a lokacin nan ya zama wato ciwo ya ji masa ba babba ba a lokacin caka masa da yi bai kashe shi a lokacin ba ya ji masa rauni ne ba kato ba ba mummuna ba to a lokacin nan kana ubayyu ya kulu shi ubayyu bin kalaf din ya kasance yana cewa innahu kad kana qala li bi makkata a lokacin sai da ya tuna cewa shi dama ya gaya mun a makka hmm, ana aftunuka cewa ni zan kashe ka fa wallahi law bataqa alayya la qatalani yace wallahi da ya toto fa min ya wuye na tabbata da ya kashe ni shi fa ubayi bin sallallahu yake faɗin wannan yace da ma ya ga min a makka zai kashe ni ni na tabbata ba wai suka wannan da yi min ba ko tofa min ya wuye na tabbata zai kashe ni ku ga ashe kenan suna da yaqini akan cewa wannan annabi ne mun fahimci abin yawa yace wata ya'ti wannan zai zo a maganar kissar yakin uhudu insha Allah وقال سعد بن معاذ سعد بن معاذ آه، وهو بمكة الوقت هنا مكة يا جاوى آه، أبية بن خلف أقول أبية أبي بن خلف أقولكم أمية بن خلف ذكر أنت كافرين لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي ناجما أن الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا سوى إنهم لن يسوا أي سوء مسلمين قاتلوك ذا سكشيك yace yana gaya masa sa'ad ibn mu'az ne yake gaya wa umayya ibn khalid yace naji musulmi suna cewa za su kashe ka muna fahimtar da fa fazi'a faza'an shadidan sai ya tsorata tsorata mai tsanani wa ahida Allah ya khruja an makka yace ni fa na tsori ba zan fita daga makka ba inda dai musulmi sun ce za su kashe ni lalle ba zan fita daga makka ba wannan fa a lokacin da suke kuntata wa musulmin ne fa ake faɗin wannan abu kaga wannan dole kai mamaki yaya mutanen da ake kora su daga gida ake dukan dukansu, ake zagin su ake ci musu mutunci annabin su ana zuba masa tumbi aka ana kwara masa rairayi a kansa ya je gida yarsa tana wankewa mutanen da ake musu wannan irin kaskancin a ce kuma suna faɗin za su kake mutu. kaga a ce ya nuna cewa haƙiƙa sun taki wani abu takar wani abu nan shine akan gaskiya suke da wahayi suke aiki akan shirya suke jagoran su kuma daga gaske yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walamma alja'ahu abu jahl yayin da abu jahl ya tilasta masa lil khuruji ya tilasta masa sai ka fita yawma badr hmm ishtara ajwada ba'irin bi makkah limakkinahu min al-firari kun ga abin da aka yi ran da aka zo ba ya ce ba zai fita maka ba shi umar ibn khalas to sai abu ya ce wallahi baka isa ba da yakin ran ranar yakin badar sai da yanzu sa shi a gaba ce wallahi sai ka fita yakin nan sai an yi da kai ba za ka je ka tura mun mu mu sha wahala kai kana zaune a gida ba hmm, shine yaje ya sami abin nan ajwa da ba'irin ya sami raƙumi mafi kyau mai ƙarfi a maka limakinahu min al-farar zai ya samu damar wato da zai gudu wa qalat lahu imra'atuhu sai matarsa ce da shi ya abasa safwan wa qad nasita ma qala laka akuka al-yasrabi ka manta abinda dan uwanka mutumin Madina nan ya gaya maka ne Sa'ad ibn Mu'adh ai mutumin Madina ne ko yana cikin al yawa amma ai mutumin Umayyah ibn Khalaf ne kafin musulunci to sai da ya gaya masa cewa musulmi fa za su kashe ka to shine yace ba zai fita daga maka ba abuja Ja'al ya ya tilasta masa sai da ya fita wai sai ya ya samu raƙumi dan ya gudu ba za ki badar din ba ko shi ne matarsa ta ce kai ka manta abin da mutumin nan naka abokin ka mutumin yathrib yathrib ana nufin madina inda sunan ta kenan da ko sai ce wannan mutumin madinan ka ba ya gaya maka cewa musulmi za su kashe ka ba kana la wallahi ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariban yace ba na san wato ƙetare tare da su sai kusanci ma'ana ba na san ya zama cewa na fita din tare da su na san wannan abin da aka faɗa cewa gaskiya ne to amma ba zan fita tare da su ba sai dai ya zama muna kusa dai da juna ina hango mai zai gudana to kuma duk da haka bai tsira ba sai da yaje badar din kuma sai da aka ce shi yace haka za ta na halu a da'ihi sallallahu alaihi wasallam haka halin wato makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amma ashabuhu su kuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rufaqa'uhu da waɗanda suke tare da shi faqad halla minkum mahalla ruhi wan nafs shi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya zama ya koma kamar shi ne ransu shi ne jikinsu shi ne komai nasu babu abin da za su yi babu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shaghala minhum makan alqalbi wal aini ya sai da ya tsaya a matsayin zuciya da ido ma'ana shi ne komai a gare su fa kana alhubbu sadiqu sai da zama wato soyayya ta gaskiya din nan da suke masa dafi ilaihi indifa alma'i ila al sai da ya zama kamar yadda ruwa yake tunkuɗa zai gangaro haka nan zukatan sahabbai suke duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka za su je su aikata shi saboda tsananin soyayyar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kokarin su shine su biyayya gare shi kokarin su shine su da'a ga abin da ya umarce su wanda Allah madaukaki ya bashi umarnin cewa ya gaya musu da haka kullum ananin soyayya suke gare shi wanda duk zai tuhumi soyayyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da su gare shi ko dai ya zama bai karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya zama cewa bai karanta littafan tarihi da kuma mawaqif na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mawaqif na sahabbai yadda suke mu'amala da shi ba tsintayen na wasu abubuwa saboda a lokacin da yake karantawar abin da yake so in shi yake nema shi yasa ya zama cewa bai ga sauran alherin ba ko kuma ya zama cewa yana da mummunan nufi dama maƙin addini musulunci ne abin da yake so shine ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuhume shi da cewa bai iya tarbiyyar mutane ba yace wa kanatin nufusu tanjazibu ilaihi kai zukata sun zama cewa suna jawowa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam injizabal hadidi ila al-majanatis eh, yadda karfe yake jawowa zuwa ga mayan karfe an mun san mayan karfe ko magana isu idan aka ce ga karfe gashi ya kuke gani yanzu nan zai jawo shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jan rayukan mutane in da ya mu'amala da kai yanzu za ka jawo zuwa gare shi ka ji cewa ka ɗamfara da shi ka yarda da shi ka yi imani da shi kana kan abin da yake kai duk abin da ya ɗora ka aka kuma za ka bi kowane iri haka wato tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake har wani mawaki yana cewa fasuratuhu huyula kullu jismin huyula kulli jismin wa madana wa madana afidati rijali hmm. suratuhu surar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam huyula kulli jismi shine haƙiƙanin kowane jiki jiki ma'ana ya zama kamar shine gangar jikin kowane mutum in an ce huyula ana nufin asalin haƙiƙanin zatin mutum yawa sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama kamar shine kowane dan adam ma'ana wannan wato kaiwa matuka ne wajen iya suranta abu a gun masu adabi in aka ce abu ya zama kamar kai ka zama shi ya zama shi ma'ana ya kai matukar yadda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukar abubuwan haka sahabbansa suke daukar abu mun fahimci abu ma'ana yadda imanin yake a zuciyarsa yadda baya kokonto dangane da Allah da addinin nan to haka ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma haka suke sun damfari da shi kamar su din su ne shi kamar shi din shi ne su mun fahimci abu shi ga abin da ke fi da huyula kulli jismin kuma sannan shi shine wa magnatisu afidatir rijali shine kuma shine magnatisun da ke jawo rayukan ko kuma wato zukatan mutane ya zama cewa suna son sa suna sa kuma suna jawowa zuwa ga abin da yake su zuwa gare shi to mu kai ga inda nukba ta uku inda da lokacin da zai ishe mu mu gama waɗannan abubuwan ba suna da yawa musamman malamin yana cika zance da yawa da larabcin adabi duk shi yasa za ka ga abun yana wato dadewa kuma wasu abubuwan zai iya faɗar su da kalma ɗaya amma sai maimaita maka kalma biyar saboda ƙwarewar sa wajen larabci hmm. kuma duk abu da yake so ya faɗa hmm. yace wa kana min athari hadha al-hubb wa tafani annahum kanu amma ni ina fatan kuna fahimta ina matukar kokarin in ga cewa kalmomin an faɗe su yadda dai za a fahimce su a hausance hmm. ana ganewa to wanda suke da rike da littafi kuma abinda suka ji an fassara abu ba sai an tsaya kowace kalma an faɗi asalin ga suke ba da gajiyar da fassara suke ka iya ta'aliki saboda ka rike yana amfani da kalmomi sosai manya yace wa kana min asari hadha al-hubbi tafani kuma daga cikin tasirin wannan soyayya da kuma sallama rayuwa gaba shine tafani sallama rayuwa ya zama cewa ta sacrifice gaba ɗaya rayuwarka zuwa ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira daga cikin tasirin wannan annahum kanu la yardawna an tandaqa anaqahum sun yadda a ce an rugurguza wuyansu ma'ana ya zama cewa an nike su shine tandaq ya zama cewa an kashe su sun miƙa rayuwarsu duk abin da za a yi musu akan wannan addinin a yi musu wala yukhdash lahu dhufrun amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada a yafice shi ko da wato a farcen sa ne kada a ce ya ji ciwo ko da a farcen sa ne au sha ku shauka ko kuma a ce ya taka kaya ko ba haka sahabban sa suke ba me ake nufi anan ma'ana sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama yadda ya musu tarbiyya suka yadda da shi suka jawo zuwa ga abin da ya tarbiyyantar da su a kai ya kai matukar da kowane ɗayansu ya yarda shi a kashe shi amma kada a kai ga a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji kisar Abu Dujana wanda jikin sahabbai a yakin Uhud lokacin da kibo da ake harbowa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yawa ya zo ya rulluɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da bayansa ake harbo kibiya sai da ya zama bayansa ya zama kamar bayan bushiya saboda kibiya kuma a haka ya mutu domin a yakin uhudu an samu damar da har aka zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin suka zo kusa saboda abin da ya faru wanda mun san kissarsa kuma har ya zama an karya masa haƙorinsa na gaba to kibiyar da aka rika harbowa kawai dan aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah ya dai bayan sa ya dai bayan eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga dan bayan sa da komai da yake da iko da shi aka ta harbin sa aka ta harbin sa sai da ya mutu dan kada a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan matuƙa sai na cewa an annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya tarbiyya har ya juye hankalin mutum ya zama cewa baya tunanin komai sai irin nasa mun fahimci abin duk mutumin da zai iya sa ka ka ka yi abin da ko da baka bincike ba ka tabbatar to hakika yana da wata dabarar da shi yasa wasu za su musu za su ce masa ai sihiri yake wa mutane Duk wani abu kamar ka ce sihirin aka yi wa mutum duk da ba sihirin ba ne ya zama cewa daga yaƙini in an baka kalma ɗaya ka yarda da ita shi ke nan sai ka zama cewa duk abin da za a iya sa ka za ka iya aikatawa to wannan da'ar ita ce da'ar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da karantarwar da ya zo musu da ita sabanin abin da suke faɗi dangane da su domin wato bata addini da kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yace wafi abubakar ibn abi quhafata yawman bi makkata abubakar radiyallahu anhu ya zauna a makka wato ya taka wa daraba ay wuti'a kai wuti'a Abu ibn Abi Quhafata yawman bi Makkah wata ranar Abu Bakar radiyallahu anhu a Makka sai da aka taka shi aka kafa aka taka masa wuya daga dan bayansa duk an yi wannan yawa wa duriba barban shadidan aka doke shi duka mai tsanani da na minhu utba ibn rabi'ata utba rabi'a ya kusanto kusa da shi faja'ala na alai na'alaini masufai ne ya zama cewa yana dukansa da wasu takalma guda biyu hmm. takalmi mai dan wanda yake da fadin tsakiyar nan shi ake cewa maksuf ya zama cewa yana daukar takalmin yana dukansa wa yuharrifu gumali wajhi kuma yana juya su haka a fuskarsa wato yana karkada su wani za ala batni abi abubakar? ya hau kan cikin ruwan cikin abubakar radiyallahu anhu ya zauna akai shine naza kuma na naza asali shine ka hau kan abu ka zauna yau kamar da ake cewa dabba namijinta na za'al al'unsa ya hau kan wato mace to shi kuma wannan ya doki abubakar radiyallahu anhu ya kwantar da shi rigingine sai da ya hau kan ruwan cikin sa ya zauna yadda ake uh, in ana faɗa tsakanin yara ko kaga ce wani an kada shi an hau ruwan cikin sa an zauna ana ta dukan fuskar to haka wannan mutumin yayi abubakar abubakar radiyallahu anhu hatta ma ya arifu wajhahu min ankihi har sai da ya zama cewa bai san fuskarsa ba daga wato abin nan daga hancinsa ma'ana gaba daya fuskar ya malmala ta da duka ya zama baka iya ganewa fuskar abubakar radiyallahu anhu saboda dukan da ya masa wa hamalat banu taymin ababakar sai da banu taymin dangin abubakar suka zo suka dauki abubakar fi saubin a cikin tufafi hatta adkhaluhu manzila suka shigar da shi gidansa duba irin wannan tashin hankali dukan da aka yi har yanzu ma an kasa gane fuskar mutum saboda ciwon da aka yi masa yan uwansa suka zo a cikin tufa suka ɗauke shi kamar yadda za a ce sun ɗaugawa haka suka shiga da shi amma dai bai mutu ba wala ya fi wala yashkuna fi mautihi ba sa mako kwanton cewa ya mutu a lokacin da su suka ɗauke shi sun ɗauka ya mutu kallama akhiran nahari a ƙarshen wuni sai gashi wajen dare yayi magana da ya tashi buɗe bakinsa me yace hmm? ya tambayi ya halina wanda magani kuka kawo mu me yake cewa yi ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku bani labarin halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ake ciki in sai dai ba a kashe shi ba hmm? kun fahimci darasin da yake so a dauka a nan mutumin da aka yi masa irin wannan dukan mai tsanani ya zama cewa yan uwansa ma sun tsaran cewa ya mutu suka ɗauke su kan shida amma da ya farfaɗo farkon kalmarsa shine ko ita ce menene ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai duk mutumin da ya kafarta wannan mutumin hakika ba mutum ba mumini bane wanda yake da wannan sifa din yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan soyayya a ce kuma wani ya kafirta shi yace ai ba ma musulmi ne ka san wani ma cewa na karanta wani maganar wani mutumi daga cikin malaman rafida yana cewa ai abubakar radiyallahu anhu asali ma bai musulunta ba asali ba ma musulmi bane wai da akwai yana da wani gunki yana da wani gunki dan karamis da yi sarka da shi ya rataya a sa duk lokacin da ke sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in yayi wannan in yayi sujada dama wannan gunki yake sawa a ƙasa sai ya sujada a kan wani a cikin littafin waɗannan mutane wanda suke cewa mazhabar su ita ce hanyar ahalin baiti Hmm? amma ana tafirta abubakar ana tafirta umar wannan wallahi ba zai zama addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi ba Allah da ya kyauta Allah ya ganar da samarin mu da suka fada irin wannan mummunan hanya Allah san Allah ya dawo da su zuwa ga hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal hanyar ahlul bait Allah ya dawo da su kan hanyar ahlul bait ta hakika wadda ita ce zaman lafiya da sahabbai kuma da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansu daya tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama gida daya uwa daya uba daya duk abin da ya hada wancan shi ya hada wannan kuma duk mabiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba su bi wannan hanyar da majusawa suka zo da ita ta kafurta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama domin a bata wannan addinin da ya zo da shi ba yake cewa fatakallama akhirun nahari faqala ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam famassu minhu bi alsinatihim wa azaluhu haka ne ko sai suka shafi jikinsa bi alsinatihim wa azaluhu ma'ana sai ya zama cewa sun lallashe shi sun kwantar da hankalinsa sun nuna masa cewa a babu komai sun makamu wa qalu li ummihi ummul khair sai suka ce wa mahaifiyarsa wato ummul khair suka ce da shi unzuri an tub'imihi shay'an aw tasqihi iyahu wato ki duba ki ga cewa ki ciyar da shi wani abu ko ki shayar da shi wani abu ma kanat bihi alahat alaihi yayin da wato shi ya ki cin komai ya ki shan komai sai ya ji an gaya masa labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya same shi sai ta jan hankalinsa wa ja'ala yaqulu shi ko yana cewa ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai an gaya min me ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat wallahi la ilma li bi sahibika mahaifiyarsa take gaya masa shi abubakar wallahi ba ni da ilimi akan me ya samu abokinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala idhabi ila ummi jamil bint al-khattab ta take tafi wurin ummu jamil yar gidan al-khattab fas'aliha anhu je ki tambaye akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharajat hatta ja'at ummu jamil ta fita sai da ta je gurin jamil fa qalat sai tace inna ababakar yas'aluki an muhammad ibn abdullah yawwa sallallahu alaihi wasallam abubakar na tambaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai tace ma a'rifu ababakr wala muhammad ibn abdullah wa in kuntu tuhibbina an adhhab ma'aki ila ibniki zahabti ni ban san komai ban san abubakar ba ban san muhammad ibn abdullah ba wa in kunti tuhibbina an adhhab ma'aki ila ibniki zahabti in kina so in tafi tare da ke ne zuwa gun danki in zo mu tafi tare da ki qalat tace na'am تجي زوجه فمضت معها تتفي ذلك حتى وجدت أبا بكر سريعا دفنا سيدة فتا سامو أبو بكر رضي الله عنه أقنتي كمريا متو يوا صدمت أم جميل سي أم جميل كمسو وأعلنت بالسياح تتوك كصوتك وقالت تسي والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل سفك لأهل سفك وكفر yace wallahi tace wallahi mutanen da suke maka irin wannan abun wallahi fasikai ne kuma kafirai wa inni la arju an yantaqima Allah laka minhu ina roƙon Allah madaukaki ya rama maka abin da suka maka qala sai abubakar yace ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana har yanzu dai shi tambayar sa ita ce ina halin manzon Allah ku bani labari ba hali na da mini ba hmm. a qalat sai tace hadhihi ummuka tasma'u wannan mahaifiyarka ce da ta tana ji kala fala a alaiki minha ba ruwanki da ita qalat salimun salih kalau yake insha Allah lafiya lau fa qala aina huwa sai to ina yake sai da yaji an fara ba shi amsar abin da yake so shine har yi karfafi zuciyarsa sai karfi sai kuma ya tambaye su to a ina yake in dai da gaske cewa salimun salihun din yana nan kalau kuma la jarau qala sai take fi darin ibn al-arqam yana cikin darin ibn al-arqam qala sai ce fa inna lillahi علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wallahi haƙƙi ne a kaina cewa ba zan ci abinci ba ba zan sha wani abin sha ba har sai na je na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku duba fa duk irin halin da yake ciki dukan da aka yi masa amma tunaninsa shine ya abubakar yake ga ruwa an bashi ya sha dan ya rayu ya ce ba zai sha ba sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a fa amhalata sai suka saurara hatta idan hada atir rihil har sai da wato damuwar ta dan kwanta masa wa sakanan nasu wato mutane kai suka sauki wa sakanan nasu kuma mutane ya zama cewa sun sun in kharaja tabihi suka kama shi suka tafi da shi da ummu jamil da mahaifi abubakar radiyallahu anhu ya suka kama shi ya taki alaihi ma yana dora hannunsu akan ɗaya kowace ɗaya daga cikin su hatta adkhalatahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da yaje ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan hankalin sa ya kwanta to yanzu wannan wanda Allah madaukaki ya bashi damar ya iya training din mutane ya musu tarbiyyar da zai shigar da wannan imanin a zuciyarsu akwai wani dan adam da ya kai shi iya koyar da mutane hmm? to ya za a yi kuwa a tarihi a wani wanda ba shi ba ya ci nasara amma shi a zo a ce ya yi feli tarihin da masu addini shi a suke gaya mana da'iman shi ne cewa daga rasuwar manzan Allah sama salama tarihi ya sai gaba ɗaya kowa na makafiri ko ba ka suke faɗi wannan natijar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya tarbiyyar kowa ba bai ilmantar da kowa kowa bai iya sawa mutane imani a zuciyarsu ba don haka daga tafiyarsa gaba ɗaya suka watsa kuma zunubinsu kawai abun waɗancan mutanen shine ba su yi mubaya'a ga Ali bin Abi Talib ba radiyallahu anhu shine laifin su domin asalin addini abun su shine khalifancin Ali duk wanda bai da wannan ba kafiri ne duk wanda yake maka ba haka aqida take ba ko bai san aqidar ba ko boyewa yake wannan shine asali yadda zaka ce la ilaha illallah ka shiga musulunci to in baka yadda da khalifancin Ali bayan da Allah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan ba Abubakar ba Umar ba Usman in baka yarda da wannan ba to baka zama musulmi ba shi yasa duk abin da yake da alaka da mawkifin su dangane da wasu mutane to za ka gan shi asalin sa yana komawa ne zuwa ga wannan magana hmm. Allah ba ya kyauta mutumin da ya kai ga a ce ya yi tarbiyyar mutane har ya zama suna da irin wannan ruhin da imani ba wato an tuhume shi hakikatan bal an tuhume Allah subhanahu wata'ala akan cewa ya aiko annabin da bai ci nasara ba Allah madauki ya kiyaye sai to shi Allah yake cewa wa sanan qulu nawajir hubbina ummu da mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mahaifiyar Abubakar yau hmm. ya sunanta ummu khairi sunan mahaifiyar Abubakar da ita da ummu jamil suka dauko shi yace wa sanan qulu nawadir hubbi wat tafani za mu dauko muku insha Allah a irin abubuwan ban mamaki da ba a saba jin su ba shine nawajir na ƙauna da kuma miƙa rayuwa mawa mawabi a shatta min hadal kitabi za mu ɗauko muku su mu rika nuna muku a wurare daban-daban a wannan littafi ɗin wala fiye ma ma waƙa fi yau mai uhudin musamman abin da ya faru ranar yakin uhudu yace zai kawo wa ma waƙa min hubaibin da abin da ya faru daga hubaib wa amsalihi da makamancinsa duk zai zo muku insha Allah a cikin wannan littafi to nan dole za mu tsaya insha Allah darasi na gaba bayan Ramadan bi idinillahi tabaraka ta'ala za mu dora akan abin da ya ambata sai mu kiyaye cewa anan darasi na uku za mu tashi daga cikin abubuwa guda shida ne ko bakwai da ya kawo hmm? guda shida ko yawa to insha Allah sai mu tashi daga wannan wuri bi idinillahi tabaraka ta'ala أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يثبتنا على الإيمان الصحيح على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من متقاء النار فيه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته فيه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما إذا أتى أمتها إن شاء الله ما يلا أسر يوضع درس من تفسيره kuma za mu ci gaba ne insha Allah daga inda muka tsaya a wancan a wata shekara ta gabata tare da kokarin takaitawa yadda dai insha Allah za mu yi za mu kai ga fahimtar nasoshin alkur'ani yadda Allah maɗauki ya faɗe su kuma bisa yadda malamai suka fassara in Allah maɗaukaki ya samu dace wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum